وقل اعملوا فطير الله عملكم ورسوله والمؤمنون فتردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ga watan shida watan jima da sani hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu allah tabaraka wa ta'ala mutu roƙon ya yi mana dace da muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa ɗan abin da muke so mai tsokaci a kanfa a wannan kankanin lokaci yin aiki domin wani Allah yana rufa al'umma mai yin aiki don wani Allah yana tare da rufewan al'umma aiki don Allah shi ne ke gina jama'a shi ke sa albarka shi zai sa mutane su karɓu duniya da lahira wannan wata da wata da ma'a tadahwiril umam kiran tare da rushe yin aiki saboda wani Allah yana tare da rushewar ayyuka a rushewar al'umma ba ayyukan kaɗai ba a azan Allah wa a jarana ta gurguje ga mawdu'i godiya ta tabbata ga Allah mahalicin talukai Allah mai rahama Allah mai jin ƙai muna roƙon Allah ya daɗa tsira da aminci wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabiyul ummiyul amin da alayensa da sahabbansa gaba ki ɗaya na tabbatar babu wani abin bautan gaske sai Allah su kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi mulki na gare shi godiya ta tabbata a gare shi na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawa ne na Allah annabi Muhammadu manzo ne na Allah annabi Muhammad sahibu liwa sahibu liwa ilham bayan haka a gurguje yan uwa muminai musulmai aqsamul insanu min haythu al-ilmi wal amal hakikatin mutane wajen yin ilimi da yin kuma aiki da wannan ilimin kamar yadda ibn al-qayyim rahimahullahu ya faɗakar da mutanen duniya kaf in ka raba su kashe hudu ne da su kashin a gurguje kafin mu abin da ke rufe aiki kashi na farko kamalul insani madaruhu ala aflai kammalan 'dan adam duk inda aka juya aka juyo duk inda aka je aka dawo a kan abu biyu ne in aka kuskure ɗaya mu a rufe in aka je na ƙarshe to na farkon ya rufe babu yadda za a yi sai an haɗa wannan asali guda biyu samu ne kaɗai ko umba wannan asalin nan guda biyu shine sanin gaskiya da kuma yin aiki da gaskiya na biyu isarul haqqi alal batil fifita gaskiya akan ƙarya wannan yasa za ka ga kullum du'a'in mu Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu Allah ka nuna mana gaskiya a gaskiyan ta ka mu ikon binta kuma ka nuna mana ƙarya ainihin a ƙaryarta a taimake mu mu fifita gaskiya a kanta da saboda da nan kammalan ɗan adam ya tsaya ne kan sanin gaskiya da kuma fifita na nan kan karya wa ma ta ta manazilul khalqi matsayin al'umma ba a fifi ko ba a wurin Allah baraka wa ta'ala ko a duniya ko a lahira illa bi qadri tafawuti manazilihim sai daidai fifitan matsayinsu fi hadain al'amrai ne a wa'annan al'amura guda biyun su ne human lazani wannan sanin gaskiya eh, kuma fifi da sanin gaskiya sanin gaskiya da yin aiki da ita da sanin karya da kuma watsar da karya wannan al'amura guda biyu wa human lazani, asana Allah subhanahu ala anbiya'ihi su ne wanda Allah ya yabi annabawa a kafu, don annabawa su salihai su ne martaba na ɗaya alaihi wasallatu da, inda Allah ya ce wasu ibadana Ibrahim ka ambato mana ka ambata musu ya manzon Allah wasu manya-manyan bayinmu da suka gabata Ibrahimu da Ishaqa da Yaqub wa'annan mutane kullum aiki ma'abota aiki ne akwai aiki sannan wani abu saro da ilimi nan an gabatar da aikin ma kafin ilimi amma wawan bai nuna tafsiri yana nuna abun nan dole sai an yi aiki dole sai an yi ilimi dole sai an yi ilimi dole sai an yi aiki ilimin aiki kadai amfaninsa kaɗan ne a ilimi kadai illarsa da yawa al'aiji a ayan al'uwatu fi tanfidil haqqi karfin zartar da gaskiya don akwai wanda ya san gaskiyan amma ba zai iya yin komai ba ma wannan amfani da kusan kaman ba amfani wal ibsar da ilimi البصائر في الدين بصيرة أديني إلمي أديني ووصفهم بكمال الإدراك an siffata annabawan Allah da mutanen kirki da siffa na tarihin gane gaskiya inda duk gaskiya ta farko, ba su yin rutani gaskiyar za su yi nazari za su yi gaskiya wa kamalu da kuma cikakken aiwatar da gaskiyar nan a asraful ne wannan masu ilimi da aiki da ilimi su ne masu martaba fiyayyiya min alkhalqi wa akramahum ala Allah su ne suka fi daraja sai su ce ma da daraja a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan kasin na farko ma'abota ilimi da kuma aiki da ilimin la'alla ko shi ne isa malam hango duk a karance karancen fa zai ce in abu ya kwaɗe ya jagole ku yi karatu inda kun yi karatu ba haka rayuwa za ta kasance ba muskilan ku matsalan ku ba ku inda aka taso ba ba ku inda za a je ba amma inda Allah ba kun san inda aka taso da inda za a je muskiloli duk za su ragu za a yi wa abun kanci da za a san ina aka nufa wannan su ne kashi masu daraja in ma baka rike komai ba yin karatu da aiki da su in ka rike wannan a rike mawuzoyin kai shi ne asalin abin da ake nema akwai kashe na biyu kamar yadda ya kafa ku a kafin wa'annan balla su rasa na hofi biyu ba ya da ilimin addini ba ya zama inda addinin yake wala kowace ala tanfidil hakim kuma ba ya da ƙarfin zartar da gaskiya kuma ta bakin yadda aka faɗi wannan jama'a su suka fi yawa su yana nan zaune babu ilimin addini babu zuciyar yin aiki ta Allah ke sai kan inda ba a san faɗi sai dai a taimake shi a taimako da taimako ya gwammace a ba wani taimakon shi wanda ɗin ya ba bai da ƙwaron ya yi aiki kuma babu sanin addinin to waɗannan mutanen Allah ya rasu ku da su ga jama'a jirgi amma yawan su ba sai baka yawan yaƙi ko yawan taronta igiya ɗaya ta tsaurata wa huwa ladina ru'yatuhum kadal uyub su ne wa'inda ganin su ma dai kawai wato mai ake ce masa abin na ɗin ido kwamutsa ko abin da zai shige burge ido yi da suna wanda ta don filin bai ana ce barkonon tsohuwa an ta faɗa mutum ganin su kawai hanyar dandumi ne makarcewan ido ne kallon su ciwon ido ne idan ka dan so ka gan daga nan har haka duk jama'a ku ne amma Allahumma ba abin da aka mallaka ba da komai babu lahira ilimin addini babu duniya duka akar ababu huma arwa abin ɓace rayuka ne yi in suke da tunanin tunaninka in ka shirya kaza ka shirya kaza ka hango kaza jama'a su basira a cikin ɗaiɗaiku amma abubuwan suke nan ba za su sai maka aikin ba kan da su sauni ba kuma ba su da niyyar su sani ga tsoro ga lalaci wasu kumul kolo su da irin waɗannan jama'a kawai yau bai ƙona biya suna suka garuruwa ne kaɗai waye gulo na tsara suna janyo kaya ya yi tsada su za su saya amma ba su da abin da su shaida sai dai a kawo masu Allah kiyaye ya zama hatta ba su iya fafa ba ya dai gwanzu ba su da abin da za su iya fafa ba ya dai shi da an gama fawa an zubar a bola a can wasu suka kwaso dole suka kawo su kuma su sa ga kasa suna da ga dabbobi suna da ga itatuwa suna da ga wane ne suna da amma fa ana zuwa a jifansu gidajensu babu wala yustafadu min sohbatihi ba a fa'idanta da abotaka da su illa al'ara wa sanara zan da da abun tawafi zai yi yawa ce kana da ƴaƴa goma dattawa dattawan nan ka rasa ɗaya na aiki haya da za ka aika ka samu ɗan shekara ashirin da shekara goma ta amma maganar ka huta babu ko shi kansa bai iya riƙon kansa ka ci da kanka ka ci da uwar shi ka ke. amma a aikin gida da za ruwa zai ɗauke a gidan ka famfo ya samu matsala shi da za ka ne ka ce alaji ka sai ruwa babu ba gidan da ko malam je ka sai ruwa wayan nan kasin kuma fa duka tattalin a nan tana aukuwa ko haka yi aukuwa eh to ni sai shi mamun malam yake su suka yi yawa wanda bai amfani a gidan ba zai amfani wa addininsa zai amfani wa kabilarsa zai amfani wa al'ummarsa shi karan kansa ɗaukar shi ake bai ka'e kan ba su kan ba shi ba amma wa'in kan kashe na farko su ne killa suwaye ulul aidi wal abasar illa rasin yayi nauyi masu aiki masu ilimi da aiki masu sanin addini da aiki da addini ce masu rai zan kada misali da yanki alaƙi haka daga cikin bayan allah wani magabaci da ya mutu ya bar ‘ya'yansa aka samu ɗan karamin yaro aka ce masa to allah ji kan ka da ya farko ka ce amin to kai a cikin wajen ina aka ka cikin babbannin ka da kawunan ka wani ne ya ɗauke ka sai da ka masa tsawa sai dai ka ce dawa dawa aka ba ni a kanni nan wannan ai kuwa na basa shi ina wannan shi ai ba ba ka tabbayin ba wa ina aka ba da ni a bani tarbiyya a rike ne sai dai ka ce dawa dawa a kanni na aka bar min zan ce da su in da su an fito da mamana amma za ka samu ɗan shekara a cikin da ke rikon baban shi sai bakta baban shi da baban zai mutu uwar sai dai ta tsaurar ta sa hijabin bara wannan su ne ɗan malan ɗin suna za a faru da ya mutu su ne ƙananan da ya bari marayu ne ɗan shekara shan ne marayu ka dai nemo marayu amma a musulunci wanda riga yin mal'in da daga ba magana maraici tare to ala ayyuka ne abu ne sananne wannan ba ba ma cikin hudu ba yake ba tambihi ne kamar yadda aka kafa mutanen duniya kashi nawa hudu kashi na farko balarafi mai sauki masu ilimi da aiki da ilimi kashi na biyu ɗan abin ya gagare ka ce kishiyoyin wanda ba karatu ba aiki ba zuciyar aiki ba zuciyar karatu ba zuciyar aiki wancan suna da zuciyar karatu da zuciyar aiki kashe na uku ga ilimi ga tsoro ba amfani karatu malalata kashe na ƙarshe ko kuma ba ilimi sai aiki aiki kuma ba ilimi ƙanna ne duk abinda zuwa gani abinda zai amfani su su guje shi abinda zai musu amfani abinda ba zai musu amfani ba su dadime shi wannan shine a takaice abin da ke ciki abin da yake magana kan dai kun fi maudu'in hudu ba ainihin barin aiki don Allah yana nan tare da zuciyar al'umma a ah, kai ban gama su ba na yi su daka. <laughs> na yi su daka ne ban karanta zuwa gaskiya ne guda biyu kawai ne yi na ɗauka to ai da kai ku kyalin haka ma na gama su kenan. Kake na fi illa alwasana abotaka da shi bai da komai sai na kafa ya bunkunya ya bunkunya na farkata na sha da su ai na yi su da ka haka ma ala yake hali a gurguje shine kashi na uku ko man lahu basira na faɗi wanda ga basira shi la hade a wajen shirya ya san gaskiya inda take amma walakin nahu da'ifun kina da kawai لا قوة له على تنفيذه بي اي اي وطن دقومي حقا بانسا ذا اكي تدقو إلا أن نجمع إسيدا ما لا سوزا إسيدا كم يبني سنكا ولد دعوة إليه بي إيا كيرا زوا بغت يم جا إلهم وهذا حال المؤمن الضعيف المؤمن الضعيف المؤمن القوي هو خير وأحب إلى الله من مؤمن الضعيف shi na hudu mallaho kowa yana da karfin aiki wa himma wa alima bai tsoro ya ki ganan ya kwazo nan ya tsebo wannan ya hada amma fa jahili ne wani lokaci abin jahili sai ya fi abin tafiye a cikin jama'a lakin na hau ihul basira ina da raunin ilimin addini la ya kafe mai su auliya ar-rahman zai bambance masoya Allah da gaske daga masoya kira bal ya sabu yana ɗaukan kullu sauda'in kama. duk inda za al'umma ta yawa amma ne ke alheri ne a wurin Ko kullu bai za a tama in ya ga fari-farin abu gani ike kitse ne in ya ga rogo sai ya ɗauki wannan rogo wani kitse ne shi kuwa rogo ba kitse ban za gari ne ya sabul ta sahaman sun ya ga kumburi sai ɗauka ƙiba ne jin daɗi ne wadda wa unna su a sun Na gani mai amfani sai ga sun fa dafi ne wajen na kanar insano tun da mutum da ya kasance a wannan duniya cikin nan guda hudu ko na ɗaya shi ne mutum a wannan duniya musta khalafan lillahi Allah ta'ala ya halitta shi ya ba shi wannan duniya ya zama halifa ya zartar da hukunce sa. ya raya wannan duniya da abin da raya ta da ke. ya kira mutane zuwa ga bautan Allah mustakhlafan lillahi ta'ala alal ardi kana min al mafrud al muhattam alayhi daga cikin abin da zama dole a kansa an yakuna kullu amalihi alladhi ya'maluhu aikin da yake ya kamata ya zama muradan bihillahu ta'ala ainihin manufa ne na Allah duk aikin da yake aikatawa ya kamata ya zama ina mai neman yarda Allah ne da aikin nan nashi duk da halifa ne duk zirga zirgansa ya zama ina neman yarda Allah ne da shi ƙololuwa har bacci da zai ya nemi yarda Allah da baccinsa amma aini amalar insanu amma mutum ne aiki da aka sanya ki halifar nan fi duniya min ajali duniya wada don duniya ita kadai ma qata yusilati al-amal billahi tare da yankewa aikin ba ruwanki don Allah aikin Allah ne amma ba don Allah yake yin sa ba hada shirkun khafi wannan shirka sai koyayya ko haramun min al-kaba'ir mutum ya yi aiki ya kira Allah a cikin aiki kowanne iri ne aikin lahira aikin duniya ya zama ba ina yin sa don neman yadda Allah ba wannan aiki rusasshe ne yi tare da za a buga walakadin kawa ta shari'ul islami shari'ar musulunci ta tattaro mana fi a amalin duniya a cikin waɗannan ayyuka na duniya alama ya zakkirul insani abubuwan da ke tunatawa ɗan adam bi hazal ma'ana abun da wannan ma'anan yin aiki don Allah shi Allah Allah ta'ala faradar zakata Allah ya wuce zakka zakka daga dukiyoyi kake akan abun da mutum ya tara dukiya kuɗi ne ko dabbobi ko amfanin gona ko sa'ayin insa ita wannan dukiya aikin mutum ne mutum ya sai aka sanya masa ibada a ciki liyuzakkirahu bi anna lillahi haqqan Allah na da a wannan aiki fi ma hafaza alaihi min makasib ya nemi kuɗi ko ya kiwata dabbobi ko ya noma to abin da zai tuna maka Allah a cikin wannan kuɗi da ka tara ya ce Allah na da kashi kaza in kuɗi ne suka kai misali Allah na da kashi ɗaya cikin arba'in idan amfanin gona ne da itatuwa ka samu Allah na da kashi aya duka goma idan ƙananan dabbobi ne awakai kai, Allah na da ɗaya a cikin arba'in idan shanu ne suka kai misali talatin Allah na da ɗaya a cikin talatin ɗin nan wato su. idan a ainihin rakuma ne tana da guda biyar Allah na da akuya da har su kai ishirin da biyar daga nan Allah na da wani raƙumi da ya je maka sa. wannan dukkan ne ike nuna mutane Allah na da kaza kuma ike da mutane kaza ka je ka kai musu wannan kasona ne amma ga wasu mutane can masu siffa takwas ka nemi su duk inda suke idan kuna da gwamnati sarki ya san inda suke shi zai ka tsara ya karɓa ya je ya kai in ku ba ku da gwamnati kai da ka ba mu kuɗin nan kai Allah ya tsorawa wa'annan zakka fuqara'u masakinu har zuwa ƙarshe kai ka je ka neme su ka ɗauki ɗaya bisa arba'in ɗin nan mu ɗauki kuɗi kawai a matsayin misali mu huta ɗaya bisa arba'in ɗin nan ka je ka raba musu ko zai tunatar da kai Allah kaga kenan wannan kuɗi da kake nema na aikin Allah kake zirga-zirgan ka shiga nan A fita nan ka kai mari ka kai bango ka je ina ne duka aikin Allah ke domin a shekara Allah na da kaso a wannan dukiyar ɗin ai mai kiwo a shiga cikin da za ka yi kiwo cikin ɗan dabbobin nan ne guda uku za ka cire masa zakka haka yana alaƙanta ka da ubangijin ka tabaraka wata ta'ala aikin nan da kake ba aikin duniya ne ba aiki ne na lahira shi zai tunatar da kai kana cikin aikin Allah ne to don haka ake kiwo dole ka yi shi don Allah kasuwanci dole ka yi shi don Allah noman nan dole ka yi shi don Allah to duk kuma abun da aka ce ana yi don Allah sai wani daga cikin magabata na cewa wala ya hillu da an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama kuma lafi sai duka in ballo nan wurin su kasuwancin nan dole ka fahimta Allah ya tsara kiwon nan dole ka fahimta Allah ya tsara noman nan dole ka san yadda Allah ya tsara ba zai ce a yi noma ba har ina da kaso a ciki aiki da ka da akwai hatta leburanci wannan da inda aka ce a tsara sai dai ba babin bane da muke ciki mu dai na abin da muke magana yi don kullum kuma to kuma duk abin da aka ce na Allah ne da akwai yadda aka ce aiki wa hanya as kuma Allah ya shirya mutum hanyar samu wa fatahal abwaba ya bude kofa samu kadhalika awjaba shukra haka Allah ya wajabta ayi godiya ala ni'amat dunyawiyyati wal ukhrawiyyati ni'iman addini da ni'iman duniya nan mu gode wa Allah akan ta li yudhakkira al insana al amila dan wa mutum mai aiki huwa bi anna Allah huwa al qadir ko kaibadi duk abin da zaka yi aikin Allah ne ka nemi yadda Allah da wannan aiki. wa annahu al-mu'ti shi ke badawa shi ke hanawa shi ke kawo abdan shi kan kawo illa la rabba ghayruhu wala malika siwahu wal jarimatul kubra babban laifi ga yan adam an ya amidal insanu ila amalin ibadati mutum ya nufi aikin bauta yadda kofa kan aikin bauta wa amalar akirati da ayyukan ainihin lahira fayori da biha kasabar duniya ya nemi neman duniya duniyar wa idda ha bainan na aikin nan na Allah ne mutum na neman duniya da shi misalu hadal ihsan da da akasa al'amra kwatankwacin wannan mutum ya juya al'amari ya mayar da maimakon a yi don Allah ya dawo ina yi a duniya kamar ya ɗakko sama ya mai da ita ƙasa ne wa nakasa ya juya halittar Allah da Allah ya halitto shi domin ka faj'ala a'laha asfalaha ya mai da sama ƙasa wa asfalaha a'laha ƙasa ya koma sama kamar dai wanda ainihin aka sanya idonsa a ƙafa kafarsa kuma a sama kuma abun bakin ciki shi bai sani ba ina ta har kafa har ina yi wa wani dariya ƙarshenta bayan idonsa a ƙafa kafarsa a sama haka ake tafiya wa huwa ma zalika la yashuru bi yi. sai san laifin da yi ba bal huwa fa'idun biha yana ga sauran mutane ne ma dai suka bata ma'otattun bima nala yana izar da abin da ya samu wanda yake neman aikin Allah na duke neman duniya da ke min shuhura na sunan da ya samu aw ma aw shuhratin ko aw malin ne aw malin min a'malil akhirati ومن أجل هذا جاء القرآن الكريم بحرمان هذا النوع da sauran wayannan jama'a marasa rabo ne duniya su da lahirar su min jaza'il akhirah kama ja'a bil wa'idi shadidi lahu bil azab al alim Allah ta'ala ya faɗi ita man kana yuridu harfan akhirati nazid lahu fi harfihi duk mai neman sakamakon lahira to Allah zai ƙara masa da duniya a aikinsa ka'ida ce duk mutumin da ya lahira Allah zai ba duniya amma wanda ya nemi duniya Allah ba zai ba lahira ba wa man kana da harkar duniya wanda duk yake neman sunan duniya darajar duniya kuma yin eh, min minha za mu shi daga duniya wa ma da fil akhirati min na nasib kuma bai da rabu a lahira kuma Allah ya faɗi a wani wurin man kana yuridul ajilata me san wannan rayuwa ta kusa kusa ajalna lahu fiha ma nasa'u sai mu ba shi abin da muka kaddara masa dan ba zai wuce da ba liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaklaha sai zai shiga jahannama madmuman madhura ma'ana dai wanda ina ne lahira to ko Allah zai hada masa da duniya wanda ina ne duniya sai ta rabu a lahira مع هرمان العمل تاردة رسم أيكي للدنيا من الآخرة azabar العذاب ga shi duniyar da yi dominta bai samu ba wa haka nan cancanta fa azabar lahira falaisa husuluhu ala ma yuridu din Abunda yake nema na duniyar nan ba zai samu ba ainihin sai da banci wallahu ta'ala qala ajjalna lahu fiha malaka liman nuridu yani a'tainahu ma nuridu la ma yuridu huwa daraja al'amilu kaga mai wannan aikin duniya yana neman lahira yana neman duniya da ita raja al'amilu bidini mai aikin addini min ajalin duniya ina ya koma kusura wa wa a duniya wa ne. fiddarai ne a duniya da lahira duk wanda yake neman duniya da aikinsa na Allah to wannan zai tafi lahira da kafewa babu duniyar babu lahirar da ma huwa sa'idun tare da yana jin daɗi wannan duniya an dan samu abun da aka samu shi ma yukaddimuhu lahu nasu abun da mutane ke ba irin dan abin da yake gurgura irin abun da yake shigan ya sami shi min fudulin nifaqi wata na'i da yabo fa da ake wasu hurati ya yi sunan sabirin fi dalalihi wannan shi ya dangarar da shi kasarsa a ma an tsare shi zalin fi zatihi mudillun da gairi ina fatar da wannan sanin amatin mu'mini yau ila rasulillah ga maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama يقول فيما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه من طلب علما وند ذكيني من إلي من الدين مما يبتغى به وجه الله وند أتيني من يدعى الله دا ونن إلمي فأما لا يتعلمه بيك وينسى إلا ليصيب به عرضا من الدنيا هو يسيدني don ya samu دا duniya da wannan ya haɗa kwalayensa saboda ya samu cikakken abin da ake samu lam ya ji da harfar janna yawmal qiyamati harfar janna shine yani rihaha kancin aljanna da wani maganar ta ma'aiki ya qulu fi ma akhrajahu eh, al-imam ahmad imam ahmad ya fitar da hadisin daga ubay dan ka'ab radiyallahu anhu النبي كتب بشر هذه umma بالسنة ka yi wannan al'umma da nasara da haskaka watan fil ardi da samun iko a duniya man amila minhum amalan akhirah sai dai duk wanda ya aikin lahira daga cikin wannan al'umman ya tabi bihi duniya ina neman duniya da ita samalahu fil akhirati min nasibi ayyuhal mu'minuna innana idza nazarna man haulana in muka kalli gefen mu kusa kusa cikinmu mu da al-kafirina jiddan minan nar za mu samu da dama mu ya na amal al suna aikin lahira na bihi duniya. min haythu la yash'urun inda ba su faɗaka ba aw min haythu korona ko inda suke sane misalan zalika كثيرة جدا من حولنا يريد الإنسان أن يوزع صدقاته mutum na son zai raba sadakar zakokinsa ko kila ya gina wata kasafariyar makaranta a sai ya tara kafan da manyan kafan da malaman kafan da ta nan na gina ne don neman yadda Allah wanda zan sa na ba malamai ne ba wurin ba masu taimaka mata ba masu kaza ba kawai saboda abin a ɗauka a fili a wasa wa duniya wannan makarantar da kuke gani da gidajen malaman nan da menene din duka wane ne ke kaɗan yi su fi kamar yadda wancan yake tara fakirai a ƙofar gidansa sai yake ma'ofin ala babihi hatta ya adadin hau wannan da za ka bije a dangin sa kaɗai akwai fakirai a anguwansa kaɗai akwai fakirai amma yana son sai na anguwa anguwa sun haɗu wa yastahira amruhu yi lamarin sa ya ɗaukaka fil hayyi aw fil baladi qabla an yuwazzi alaihim sadaqa sadaka nan ta zakka ce ha akwai wanda suke sadaka da ramadana ba ka za ka gani a haɗu a haɗu a haɗu sannan ya fitar ce ba yau ne ba sai gobe kuma bai hana gobe su dawo a haɗu da gana abubuwan sai wannan jama'a fashe Allah ke wanda suka yi jira ta inda zai iya ba su wani bai sani ba ina zainul abidin rahimahullahu jikan annabi shi ba a gano shi ke ciyar da mutane ba sai da ya mutu ana cewa mutane a birnin madina wasu suna ɗauka Allah ne ke kawo musu abinci daga sama sai ka tafi kofar gida ka tadda buhun shinkafa sai da alkama suke ci ga mai aka rasa a madina ina ne ake samun wannan abu sai da ya mutu komai ya tsaka masu masa wanka suka da ya yi kanta a bayan saboda ɗauka abu nan jikan annabi ne da fafi cikin jama'a za a gan shi an an jama'a wannan zai ɗauki kaya ba za ka yadda ba bayi bai ce wa bayi su kai ba kwa ce ɗau wannan masar kai gida ka ba ɗauki wannan kai gida ka ba ɗauki wancan marayu ka ba kai musu ta daman hannu kai wa gari ka ba da wannan kai wa gari ka ba da su da shi kyawun su da kan ba ba wanda ya san yayi sannan kai da ka tara jama'a ka tara mai kofar gidanka suka gama layi sai karshen ta sai ka fi. ka gani yan jarida sun zo suna hira da su jama'a menene ya tsara kwana ta ayi alaji ne ga ko ma ina babban gaba ta ai haka ike yi ike kasa to karshen ka sai da shi ma an sai an ce kai ne san jin kyauta ko to so muna dai kabawa wannan neman suna ne in dai za ka yi don Allah to ka yi wa mutum ba wanda isa ba ka yi masa da dai yanzu rusun su ta kai ke faɗi eh? wannan sun iya zuwa kuma misalin da za a ce a yi kwata biyu ba biya albashi ba aka ta da bore. Allah ke ko ba a kara albashi ba raga malaman ma suna son su yi gore su dole sai an ƙara mana albashi domin kaya ya tashi ga irin wannan ba don ne ba muna ma da misali sai a gaba amma don ka je ka nemo ilimi saboda ka ji daɗin koyarwa ko da ba maganan ƙarin girma ba ba ka je ka tun da ainihin kana da ilimi ka za akwai wasu abubuwa da ke bukata ka daɗa sanin su kana da bukatan su ka samu lokaci wannan babu laifi gare ka to amma dai yanzu muna kan masu sadaka masu tara jama'a kofar gida an yi wasu alaihi sadaka yuridu bi zalika surata bil insan bil insan wal karami wal ata'ati shine karanta ne shine kyauta ne wa ka an ulina adul jahala zai yi wa ɗaya daga cikin wanda suka jahilci addini ya zo ya zai da yana nema za a gina masallaci a dinga tara kuɗin masallaci a dinga tara kuɗin masallaci wa yajma'u al-amwal min al-muslimina li hadha al-gharb karshe ta kasuwanci da kuɗin ina tsamma wannan halal ne ko kasuwanci ka da kuɗin masallaci haram ne ka je ka yi sai kaya ka yi ne ne ribar sai ka ɗauka kafa a aljihun ka alama sai ka zo kai aiki kaga wannan wanda ce a ah, to ina masu karban tabbasai wannan ai babu sai su a faɗe su ba tsara kuɗin masallaci wannan miliyan wannan dubu kaza wannan dubu kaza mutum ya auna kuɗin ya wurga su yanzu a banki ce ribar da ita alaba ce eh ba kuɗin ya yi wannan haram ita ce Sana'a ki haram ce to sannan kuma ce ga dukiya zan muku hanya ku je wajen wane yana taimakawa amma fa sai kun min alkawalin ɗaya bisa goma abin da aka samu to da haka nan irin wannan na nan da yawa an an masa alkawalin ne in ba masa alkawali ba ce to ba zai ba ba zai aikin banza ba ko da kasa wannan ne ustazu ne min al-asatira to haka wannan aikin Allah yake yi a sarari amma duniya yake nema da aikinsa aikinsa na Allah ne tun da za a gina masallaci ko za a gina makaranta amma ke duniya yake nema da wannan aiki na su in ka bala an yi buniyar masjida bi kasgir kasar mana yi zuba kuɗin yi kasuwanci da su tukuna min wara'ihi mudda iyan annahu kasabun halal in ka bun halal ka je ka nemi rancin dukiyar mutane to ba ka kai kafa bin ka shine kafa bul halal amma ba za ka tara dukiyar Allah ka yi kasuwanci da ita Allah ba su nan ka gama kasuwancin ka zo ka ce za ka yi aiki da ita. Eh. Eh. eh. shi ne kasuwanci ne ai dama abin ba kasu akwai kasuwanci kuɗi ba akwai kasuwancin kaya wannan kasuwanci ne mai sauƙi wanda yake za a ce inda kuɗinsa na ce a tafi a rufe shi karɓo su da dala zai a ajiye dalan can dalan ta tashi sai kuma hanci na saman ƙarshen ta ma ya yi fasawa ni ne aka bani kuɗi dubu ashirin shekara ashirin kenan yanzu ashirin ɗin zan bayar shi dai irin na masallaci yake a kuɗin masallacin ne ka kai amini ne na Allah aka ɗauki duki Allah aka baka amincin nan ya sa kai kasuwancin ta ita ta karo dama can ba ta kace ba kuma ba rance aka baka ba da rance aka baka shi ne za ka ce ba ka kaza ka fito ka gaya masallacin ka ce na ce rancen ta ba ga yadda za a yi da kai ko ba a iya maka wani abu a rubuta ka a rubuta a biyu wani ya rance masallaci a maganin iyalanka nan gaba mai hankali duk ana tsaga sunanka to zai tabbatar da kai mutumin banda ne kuwa al'umma su da duk ya karanta to wani dalilin za karanta masallaci ba bude shi don rantar da kuɗi hakanan ko makaranta ko ha abu da wani cibiyar daga cikin cibiyoyi eh, neman taimakon marayu wane ne marayu a'a waɗannan menene a yi amfani da wannan damar mutum yana aiki tukuru don gaba kuma an ka duba sai ya ga wani kamu ya mu ya a ciki ta wannan kan neman da mace ruwa ya koro wasu mutane daga gari su gan an tara wannan ɗauki kaɗa mai ke wannan ɗauki ya mai ke wannan ɗauki yin shi muwa mabukata ne muwa mabukata ne sauran a farkata sun mokara a tura musu daga wannan asali addini ne amma duniya aka nema da shi wani har iya na wani abin ya zama kamar wani kasuwancinsa ne wani kusan yana ganin yana tsamman ya ce halal to ko da kasuwanci ka je kai da kuɗin kuɗin nan da marayun da aka tsara ka je kai kasuwanci da su kaman malam ne gala da abin da ya kamata ki kebo kuma motoci ka shigo da su ka sayar da su daga nan ka cire musu kuɗin su marayu da kayan ku wannan kasuwanci mai shi gumila ne gumila ne ba gumin ka bane ba wannan asalin ci da addini shi ana kuma shi da addini to da kana wannan ba ya ka samu ɗaliban ilimi ba fa Allah illa na da amma da an sai maka ga jarrabawa sai da za su fara sallah kan kari lokacin za a farfado da kungiyar MSS din nan a roƙe Allah a yi kaza ma jarraba na sai abin da hali Allah su ba falhuna wa jarrabawa sallah zalla ta Allah sai a fili amma sai jarrabawa sai su ci jarrabawa اجتهاد ظانين انهم يخدعون الله بطاعته سنا يدرى الله ميو الله صلى متركة ينقل كذا من صلى الله يا فامو fi الجربة ليوفقه إلى النجاح هؤلاء خدعوا أنفسهم أن يودر كذب واستحقوا المقت سنسن سنسن الله لأنهم أرادوا الدنيا بعمل الآخرة وهكذا وكذا هنا wannan sun ma yi sallar da kansu ne ya zama ka waɗanda ba za su yi sallah ba sai an fasa dole sai an tattaro kunce wanda ba zai je masallaci ba sai an hukunta shi wanda yi kaza kai masa kwarmato kai masa fada kai masa wane ne da wanda yake sallah saboda babanki ne ya sa shi ran da babanki bai nan bai zuwa wacce take sallah saboda ganin mijinta ne kaza ran da mijin baya nan ba za ta yi ba ko babanta baya nan ba za ta yi ba in ba ta ji labarin mamanta ba za ta yi zamanta waya umur rajul mutum kan yi limanci من المسلمين في السماء فيجعل همه الاكل جبل من يعني في النافع ادوك دويد في كدويد كراهته ليقال انه قارئ كاروان بعد حافظ مجيد بالقران كل هذا السبب فدندي اتى والرجل يشهر نفسه بالصلاة banda ma wancan mutum ina iya bayyana kansa da samuwa su ɗan kirki ne da cika alkawari a ya tsaye tsayin zaka a can don aikata ya tsaye ya fita nan kuma duk an kalora su ce cikin yana so ya bayyana ne mutumin kirki ne saboda anguwa a yadda da ko kuma nan gaba ko zaɓe zai tashi zaɓe da haka ya dace zuwa masallaci ya dage ya yi wannan ya yi wancan aikin duniya aikin Allah yake amma fa ga mana abin da yake so ya cimma wannan hafira duniya huwa ukhra inda menene zai bayyana addini ya nuna cewa ba dawa ne amma abin da yake so wani tudu yake so ya hau yana hawa wannan tudun ba ka sake jin Ya yashiru na bis salati wa taqwa ويتخذ إلى هذه الشهرات هي أمفاني دوانا سونا مختلف الوسائل والسبل هي أمفاني دوانا هنيوي دبن دبن ليعتمنه الناس دم متاني سيددتي على أموالهم don su amanan dukiyoyinsu ko amanan rayuwarsu a kudu saba inda hulwata a dinka ba shi ajiya shi mutumin anguwa ne haka wata sako ne hadaya in an tashi taimako za a yi wanda mutum zai nemi ya taimaka wa bawan Allah irin su ake ba taimako nan ko dama shi yi ne kawai don ya samu karkuwa Allah ya san kakan kowa haka yi ce wane haka yake amma Allah ya bar su kullu zalika bi qasdi tawaffui duka wannan don samu yalwato shi amali duniya bi tijarati yayi sauke da wannan mukamin da wannan kyautatuwar din في هذه الأموال حتى يطلبها أصحابها هذا كله ضلال وحرام أي من ال... وحرام من الكبائر حرام لنا بجاتك من يليفك وجب على المسلم يعود وجب المسلمين أن يتخلص منه يرتقوا بجوانا ومن خداء النفس فيه ومن أراد أن يعرف في بيت أميته wanda yake ne san yana da gaskiya ma'ana da gaskiya tsakanin da Allah yake yi akwai inda za ka gwada kanka a gwada kanka da kanka ki gwada kanki da kanki da gaske kike yi sai ya duba ya ga gaske ne hal idan hurima min almal idan mutum ya waɗannan hidima ya yi hidima ya yi hidima ba a taimaka komai ba zai yi kushi ko ba zai tafi ba karaman misali na san mutane za su ko a cikin misali mutum shigo kungiyar musulmai za ga ya shiga nan ya aikata nan ya aikata nan ta ke na cewa har yanzu ne ba a tuna da ni ba har yanzu ne ba a san na aiki ba suwanin da aka ce sai kaza sai mai ma suke yi suwanin da suke yin kaza hannu na kawo wane ne na kawo suwane da shi ni ba shi min komai ba a san da ni ba aikin da yake don duniya yake a shi ya shigo ne a yi zirga-zirga da shi dukkan da kakka daɗa kakka da ke harkar da ake so a fa a musu harkan kuɗi in dai ba a fashe harkar inda kuɗi ke ba to ba a ba su aiki ba an yi wahalar banza ne an yi lokaci ka kaza a'a in ka tafiya ta tafiya ko ke shiga abin da ke so a yi mafa shi ta ce ba mu taru mu yi wa kanmu ba mun taru ne mu yi wa Allah ka fi muhimma ka shiga kai kaza kai kaza Allah ne ne biya ka ba ba za a ba daga kuɗin al'umma ba ka ba in ku har za a ba kuɗin al'umma to za a ba kowa kowa za a ba ba to in ka ga mutum ya yi zirga-zirga ya yi zirga-zirga ba a ba shi wani abu ba da ko ya zama ya yi aiki ya yi aiki ba a ce masa kobe ba ba a darajanta su ba ba a karrama shi ba أو الصغرى على عمله فإذا نصب إليه أنه لا يعمل هناك تعاون بقى يقومي هل يغضب في هذه الحالة أو لا يغضب mutum ya yi aiki ya yi aiki ba sai maka ungo ba zai yi fushi ko ba zai fushi ba na biyu ya wuce aka yi kaza ya wuce aka yi kaza manyan mutane kenan kila yana da kuɗi a yana da mukan a yana da kaza ya shiga ya yi kaza kaza ya zagara ya zai an turo shi kaza in ne an bar shin ba a ce ba sa ba zai yi fushi ko ba zai fushi ba sannan in an ce masa me kake nawa, zai yi fushi ko ba zai yi fushi ba za ka ce masa me ya kake koyo wani abu me ya ce wannan abu yanzu ni ba san ma abin da nake ba ba ni nai kaza ba ba ni nai kaza ba a mutum ya faɗi ina fata ana tare da magana in ba duba in yi fushi ba kuwa ma yau za da yi duniya mai yana neman duniya in ji har za a ce masa me kasi na na yi fushi to duniya ke nema in a ce yanzu yanzu ku saboda Allah gaba ne ne amfanin ku addinin musulunci ne ku ka tsina na addinin musulunci muka tashi mun ce to ai mun yi kaza to ai muna da kaza to waye kai mu to ne ne kai mu subhanallahi duniya muke nema ka ga zamu rahata saboda haka nan har za a a zo ka wuce ba a taimaka komai ba kai fushi duniya ke ba in wuce ba ce min Allah ya mata malam Allah ya mata malam yin ce ka ga dai ne wayo mutane ba san kima malamai ba ko hmm, da gusta su kawai mu da ba haka muka yi malaman mu ba mu ta kabiri duniya kake ne ba Allah ya kaba ka suka hana ka hmm? yawwa Ibrahim, shi ma nan su ce duniya mutum ke nema. fiye ko ta ai kasa ta ba ɗan lungu ne misalin da za a ce a ce kullum kai kake karfe fasar nan in kai yawa kullum kai ne kike ka zaki kana sai aka zo aka ce ko kai to me amfanin kama to ni ne ba ku san amfani ba wace kwata ba ku kwata kuma aka tashi ayyane ka ba ana kai ta kawai aka manta aka ci gaba da bayanin wasu mutane kaza bayanin wasu sai sai mu auke na ba dan Allah ce ba ka duba fa mu muke kaza mu mu kaza yau sai wani ya zo ake yawan shi mu ku tun tuni mu muke kaza mu muke kaza ba a ce mana komai ba to ai da an dauka ku dan Allah kuke yi shi wani da ya zo kwanan nan ake an kallabo shi ana ce kaga mai kokari ya zo ya same mu ba mu iya ba mu da kokari saboda shi muke aikata kafa saboda shi muke aikata kafa don ya gaji sai ya samu wani zama a cikin mu amma shi ma wancan tsohon zuwa yana nema kaga wannan duniya ake nema ba Allah ya ba idan kana yi wa Allah in an ce ba abun da kai ba a yi ba a yi magana kana daga cikin masu taimakawa ba ba ka jin haushi dama ba ka ko akadi Allah ya rufa maka asiri ba su sanin ba sai murna da haka har mutum ya kushi a kan haka to shi kenan wa huwa ma ya yi da duniya wa in lam yaghab idan aka ce me yake kake yi ko ba a ce ma komai ba ga shi kuma kana yin komai ba a ce ma komai ba ainihin kuma ga shi mutum bai yi kushi eh, eh, ba in lam yaghab in gadi baka ba in lam yaghab wa inda indahu ya zama daidai da mai yabo da mai kasance suka zama daya an yi kala amilun eh, wasa wa yi kala amilun a cewa wani na kokari au gairu amilun ko wani baya aikin komai salihun wani na kirki ne tsawon Allah daga yadda yake bautan Allah ko gairu salihin faqad bani abin hadhihi illa sai ce kana karantarwa kana kokari a wannan makarantar ko kuma zuwa ke ne kake sai na wannan makarantar dama na kafanka sai ka kai fushi sai ko an ne na tsare wuri kaza ko ai ne na tsare wuri kaza an ya kubuta daga wannan illa mai kashewa wal maradil khabith alladhi yaqdi ala nata'ijil amali wa thamaratiha a takaice dai in mun duba wannan na kuka abinda take magana mutum kullum ya daina neman yabo a aikinsa idan mutum ma'aikaci ne ya yi aiki ya yi aiki ba a sai ba komai ba bai damuwa in an ce masa komai bai ma sasuwa to wannan shine mutumin da yake yi don Allah amma har yana aiki ya ji haushi a ce yana aiki ba ɗan duniya ne yana taimakawa ba a ce yana taimakawa ba ya ji haushi ɗan duniya ne wa aslihu qulubakum mu ji tsawon Allah mu gyara zukatanmu وضع الأمور في مواضعها وضع الأمر أو ريرانس فلا تريد بأمل الآخرة وجهة الدنيا وجهة الدنيا وأريد أن وكينكم بأملكم كله وجه الله يبارك لكم فيه الله غيبك على البركات كنفر ويذكر لكم sa'ayakum zai yaba wa ku bil mazidi ya dada muku rahamarsa da kyautarsa ya Allah ka dada mana rahamarka ka tsara mana kyautanka don karfin sunan ka ka taimake mu ka tsare mu mu yi aiki don neman yardarka الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرة المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخوة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية وبإخلاص أعمالكم لله تعالى وحده فإن فإن إرادة الدنيا بعمل الآخرة جرم كبير في شريعة الإسلام وهو يشبه الاعتراض الكريه على حكمة الله تعالى من شرعه فالله تعالى أمرنا أن نعبده ونصلي له ونعمل الصالحات من أجله وأخبر أنه هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا فرددنا عليه حكمته وقدمنا وقدمنا رأينا بين يديه وهو أن عمل للدنيا له سبحانه هذا عمل لا يرضاه أي إنسان مع إنسان مثله كيف برب العالمين الله تعالى يريد بنا الخير ويرشدنا إلى وسيلة رجحان موازيننا يوم القيامة ونحن نأبى إلا الشر وخصة موازيننا وكأننا أغنياء عن الله فلا نريد ثوابه ولا نحترم إرشاده حتى بلازو إرشاده فتقيتي قارسي أبند إجاباته godiya ta tabbatar da Allah tabaraka wa ta'ala Allah da zai da aminci wa manzon sallallahu alaihi wa sallama babu wani abin bautan gaske sai Allah kuma na mun tabbatar annabi Muhammadu bawa ne na Allah jakada ne na Allah bayan haka fa ya ikhwatal islam yan uwa a cikin musulunci usikum wa nafsi ina wa kaina nasiha ina muku nasiha mu ji tsoron Allah baraka wa ta'ala fi sirri wal ananiya duk abin da muke aikatawa fa Allah na sane da mu wa bi ikhlasi a'malikum hakan nan mu yi ikhlasin ayyukan mu domin Allah mu yi aikin nan mu keɓe shi domin Allah don neman yadda Allah da ayyukan mu duka fa inna iradata dunya nufin duniya ko kace neman duniya bi amalin akhirati <laughs> wallahi jirmu karimu laifi ne ne girma mutum ya nemi duniya da ayyukansa na lahira في شريعة الإسلام وهو يشبه الاعتراض يا أي كما بجري وأثرا اهتمام الله Allah ya yanke abota ta baka ce kai mu kuma muka atkafa ma'ana shi ne i'tiradan al-i'tiradu sahih ala hikmatillahi min shar'ihi Allah ta'ala shi Allah ta'ala amarana ya umarce mu da mu bautata masa wani salliya lahu mu yi sallah don neman yardarsa wa na'amala salihatu mu aikata ayyuka masu kyau min ajalihi wa akhbarana ya ba mu labari annahu hadana li lihada. ya shirya da mu ga wannan kuma kunna linahtadiya laula an hadana ba mu iya shirya in ban da dan Allah ya sa mana halubar farzadna alaihi hikimatahu in muka ga mun mayar da hikiman Allah kanin gare shi muka zauna muna aikin Allah muna neman duniya da wannan aiki na Allah ko kaddamna ra'ayana bayna yadayhi muka gabatar da ra'ayin mu gaban shi fa huwa an amala lidunya da lahu subhanahu mu yi aiki Allah don neman duniya ba don neman yarda ba haza amaru wannan aiki ne la yarzahu ayyu insani ma insani ma insani mislihi aikin nan ko mutum ba zai yarda da shi tare da mutum ɗan uwansa ba mutum na ma aiki a ba shi kai ikewa aiki amma fa'idan aikin gare shi ke koma me isa masu kamfanoni suke gudun da cin hanci yara masu karɓar cin hanci muna amfani da aikin ka ko sanar yana kafin abubuwa duka yana koma gare ka ba da asalin kayan ka ba wanda ka dora wanda ka gina domin sa fa kaifa bi rabbil alamin Allah ta'ala yuridu gina alkhaira Allah fa alheri yake neman mu da shi wa yursiduna ila Wakila yana shiryatar da mu zuwa wani tsani rujuhani mawazinuna inda ma'aunanmu za su nauyi da mizanin mu zai nauyi gobe kiyama wani hannu na aba sun mun ga su ta masu killatarra duniya duniya da wannan ne za a gano hanyoyin dan idan da aka yi magana guda hudu wanda na fashe ba ko kan ba yan fashe masu rufe aiki a duniya wanda sun fi yan fashin duniya haɗari a ke nan a rai al'amar su bisu hawa da kai ita yau duniya Daga inda fasin duniya da ga shi aikin Allah kai da wani gare an juya aikin ya kuma neman duniya da aikin ka. kaga duniya ba ai rufe aikin duniya duniya Inda kula na ce duniya tana fashe duniya tana fashe duniya ta fashe ce sai ka rasa ina abin zai ɗin to kuwa ita ta sauki sauƙi a yanzu ka tsaya ta tukuru kana aikin Allah kuma a gari duniya ke da wani ka ga fa aikin ka gaba ɗaya ya rushe yadda ka san ƴan fashi za su tare ka su lalube ka in sun ga ɗan abun hawan ka da kyau masu wuce da shi don da ma ba ma waɗannan da su da kai ba su ce suna neman kuɗi bayan nan to wannan haka duniya ta ce za su rasa same kana aiki saboda ita don ka same ta a wayi gari ayyukan da ake don neman yadda Allah an koma ana neman lahirar da su sai dai ku duba misali ɗaya da aka ba hatta neman kuɗin nan fa aikin Allah ne idan aka juye shi ya ba aikin Allah ba fa ajin asararsa wa wahala zuwa kwano ka dawo ka je abba ka dawo ka je kano ka dawo ban za a wahi balada ana yi ne don neman duniya da kuma haram ba da ka ba ya kamata ka san aikin Allah take har ka aikin Allah take shiga bayan ka aikin Allah take ta inda ka zai zama mai yawa kada ka ɗauka wai wata diga da ake yi wai eh, in ka yi bacci kaza ba aikin Allah ne mu musulmi har baccin mu aiki mai wannan ibada ce ba ka kirga ce rikin ainihin ba ibada ne ba in za ka je bayi za ka duba da wata kafa za ka shiga in ka je za ka tuna kuma wanne du'a ne a cikin ibada ka yi idan ka je ka fito da zikirin da za ka yi ga roƙon Allah da za ka yi a sai har zuwa ba ibada ne rayuwan musulmi da ba ke ɗansa ibada ne to amma an mutum ya sake sai wa gari yana yi don duniya hatta aikin Allah da mutum yake sai kuma yana yi don duniya wani hannu na aba ga shi ba ma so illa sharra ajiya maka kaya maimakon ka samu ladan ajiyar sai ka ajiye masa don suna a ce wani amini ne yadda aka ba su kaya haka ake karɓar fa wannan Allah ke kallon zuciya kada ka fito ka ce yanzu ni saboda Allah nake ajiye a a a a dan Allah kake ya sani nan ba nan za a baka sakamako ba an je can ne za a baka sakamako in kana yi don Allah aljihirinka in kana yi don neman suna to bi isa amaluka amma tun da ka ji wannan kana iya juyawa ka fara shi don duniya kamar yadda shi don Allah la nuridu eh, wa ka annana aganiya wa lillahi la nuridu sawabahu ba ma neman ladansa wala nahtarimu irshadahu hadana Allah wa iyyakum ila sawabi wa hayya lana min amrina rashada اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأخلص أعمالنا لك وحدك ولا نهفي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأصلح ولاة أمورنا وارفع الإسلام فوق كل راية وارفع الإسلام فوق كل راية وارفع الإسلام فوق كل راية له إنك سميع مجيب الدعاء اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يا